الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya sifantu da dukkan sifofi na kamala ya tsarkaka daga dukkan barin sifofi na tawaya tsira da amincin Allah su ƙara tabbata da wannan farin jakada manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda yake duk wanda ya bi shi ya rabauta duniya da lahira duk wanda ya kauce matafarkin sa ya tozarta duniya da lahira Allah ka raba mana tozarta duniya da lahira Allah ka tabbatar da mu a tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a darasin mu na uku na jiya kenan a cikin wannan wata mai alfarma wata ramadan mun yi magana akan abin da ya shafi isra'i da mi'raji wanda yake a yau darasin mu na hudu yau kuma goma ga watan ramadan a wannan shekara ta 1433 daidai kuma da 29 ga watan yuli watan bakwai shekara ta 2012 miladiya za mu tashi bangare na gaba tun da dama a darasin da muka shimfiɗa da muka jiya mun yi magana za karatun mu a cikin wannan sura mai albarka suratul isra yana da fuska guda biyu fuska ta farko za mu karatu akan abin da ya shafi ayar fari ayar subhanallazi asra bi abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آية كما قالت إسرائيل آية كما قالت معراج كما قالت سورة النجم inda Allah ta'ala ce annahu shadidul quwa fi marratin fastawa wa huwa bil ufuq al a'la thumma dana fatadalla fa kana qaba qawsayn aw adna fa yaha ila abdihi ma awha ma kadhaba al fuadu ma ra'a wa qad ra'ahu nasilatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yaghsha sidrata ma yaghsha ما زاغ البشر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى za mu tashi bangare na biyu da muka lissafa a jiya kenan wannan kuwa su ne ayoyi da za mu karanta tun daga aya ta 22 har zuwa aya ta 39 ma'ana tun daga faɗin Allah subhanahu wata'ala da yake cewa la taj'al ma'a Allah ilahan akhara فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا حر زوى فر الله سبحانه وتعالى ذلك مما أوحى إليه ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها akhara. fatulqa fi jahannama maluman madhura ita ce aya ta 39 Allah madaukin sarki ya ba mu ikon bayanin abin da waɗannan ayoyi suka kunsa Allah ta'ala ya sanya mu cikin waɗanda ake yantawa a wannan wata mai alfarma watan Ramadan Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan tsantsar karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ta'ala ya tabbatar da mu cikin waɗanda yake yantawa yake gafartawa yake yafe musu yake karba musu yake karba musu kyawawan ayyukan da suka yi wanda suka yi kuskure kuma yake yafe musu nan تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الظل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للعوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مخلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلون أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا, وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن, وأحسن تعويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل, كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا بارك الله فيك بارك الله فيك Allah madauki sarki yake cewa a cikin waɗannan ayoyi masu albarka yake cewa la taj'al ma Allah ilahan akhara fa ta fataq'uda mazmuman makhzula da kafin wannan ayar tun daga aya farkon shafin kenan aya ta goma sha takwas Allah ta'ala ya ce man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman yuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura yace man kana yuridu al-ajilata duk wanda ya kasance yana neman a gaggauta mashi yana neman duniya kadai kuna jina mace ko namiji duk wanda ya kasance yana neman ya nufaci duniya ne kadai da aikinsa aljanna lahu fiha ma sha'u. za mu gaggauta mashi mu ba shi abin da yake so a ciki ma sha'u. abin da mu muke so ba abin da shi yake so ba kaga abu na farko kenan wanda ya nufaci duniya da aikinsa Allah ta'ala ya ce aljanna lahu fiha sai mu gaggauta mishi a cikin duniyar ma na sha'u abin da mu muke so shi zai samu ba abin da shi yake so ba a duniya kenan thumma ja'alna lahu jahannam sannan a lahira mu sanya mishi wutar jahannama yaslaha ya kunu a cikin wannan wuta ta jahannama madhuran wanda yake tababbe kunyatacce madhura wanda yake an kunyatar da shi Allah ya sauke saboda ya nufi ya nufaci duniya da aikinsa sai Allah ta'ala ya ce wa man arada al-akhirata amma duk wanda ya nufaci lahira duk wanda ya aikin shi domin Allah mace ko namiji aiki azumi zakka qiyamul layli azumi tadawi sadaka karatu alqur'ani salatu annabi istighfari duk wanda ya shi domin Allah shine shine abin da man arada al-akhirata wanda ya nufaci lahira da aikinsa wasa alaha ayaha kuma yayi aiki irin na lahira din kun ga abu na farko a samu kyakkyawar niyya shine wa man arada al-akhirata abu na biyu wasa'alaha sa'ayaha ayi aiki irin aikin da aka sa shi shine ma'anar wasa'alaha sa'ayaha yayi irin aikin da ake ba da sakamakon shi a lahira aikin da ake ba da sakamakon shi ko shine aikin da Allah ya saka aikin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saka duk aikin da Allah bai saka ba wani ya saka to ranar alkiyama sai dai ka je wajen wannan wani din ka karɓi ladanka amma Allah ta'ala tun da ba shi yasa kawai bai baka wannan ladan ba tun da ba manzon shi ne ya sanya ka ba to wannan aikin Allah ta'ala bai baka ladan ba shi yasa yace wasa alaha sa'iha yayi aiki irin aikin da aka saki? kenan ko da kin yi aiki da kyakkyawan niyya sai kin yi aikin da aka saki. shar'i ne kenan na biyu wa huwa mu'minun a lokacin da ya aikin kuma yana mummuni ba yana kafiri ba yana dauke da imani to wanda ya cika waɗannan sharuɗa guda uku sai Allah ta'ala ya ce fa'ula ya kana sahi mushkura to waɗannan ayyuka su sun kasance ayyuka ne da za a gobe ayyuka ne da ake mai san barka ayyuka ne da ake ba da ladansa sai Allah ta'ala ya ce kullum shi wannan ɗan nahawu suke cewa tanmini iwadi kullum kowanne ɗaya da wanda ya nufi lahira ɗin da ma wanda ya fashi duniya ɗin kullum mu muddu kowanne muna ƙara musu muna ba su ha'ula'i waɗannan da suka nufaci duniya wa ha'ula'i da waɗannan da suka nufaci lahira min ata'i rabbi daga cikin abin da ya shafi kyautar ubangijinka saboda haka in dai duniya ce duniya ba komai take ba a wurin Allah in da darajar duniya na kawar da ke cikinta banda alkur'ani da mummuni in da duniya kallon ta kyalen da ke cikin duniya ta darajar shi ya kai fuffuken sauro da Allah ta'ala bai shawar da arni kafiri matsalin ruwa ɗaya ba amma saboda gagarar da take da ita ba sai Allah ta'ala ya bada duniya ga kowa da kowa sai ga arni ne mata 86 sai Allah ta'ala ya fashi dukiya ga shi nan tun daga Lagos har Badun a ce duk motocin shi ne da duniya ba komai ba ce sai ki ga wani ya kwana kiyamu leli ya kwana kaza ya kwana kaza ki ga ayabar da zai kai baki ya karin ya kai ta gagara saboda ba duniya Allah ta'ala yake rufata ba saboda haka nake cewa duk halin da kika samu kanki wallahi ki gode ma Allah musamman kina mummuna musamman kina da imani imani can jiki Allah ba ya sa a da shi kuɗi Allah ba ya sa a da imani da ya daina ƙaro inna ƙaro na kana min ƙalin musa kuɗa za a laifin wa ake nahu min al-kunuz ma inna mafatihahu la tanu bil qasbati ulu quwwa iz qala na qawmi la tafrah inna na la yuhibbu al-farihin wabtaghi fima ataka allah ad-dar al-akhirata wa la tansa nasibaka min ad-dunya qarun da Allah ta'ala ya tashi bayanin dukiyarsa ba a ce yana da babban banki bane ba a ce yana da kaza ba a'a mabudi da ake buɗe nan a buɗe yan naira dubu dubu a buɗe yan kaza kaza mabudin dala riyal abin nan zinariya da aka taskance kuɗi da ke amsa sunan kuɗi in aka haɗa mabudaiya da suke buɗe asusun sai an samu ƙarfi majiya ƙarfi kimanin goma za su iya ɗaukan shi mabudin da ake ake kulle ba wai kuɗin duka ba kun lura da ke ko ba wai kuɗin ne duka sai an samu karti ba kin kusa ina ganin kuɗin da aka ce in an tara za a samu samani yan shekara goma sha hudu kawai yara yan shekara goma sha hudu guda biyar su ɗauke shi ba karama kuɗi ba ne ban na dai kowanne zai iya ɗaukar abin da ya kai kilo goma to amma a ce karti ba yan shekara sha biyar ba yan shekara sha takwas ba karti masu ɗaukan buhunan dawan nan da kike gani wani buhun dawan kin gada ka sai kin ce alhamdulillah bakin kin san Allah ya ajiye karfi a wurin nan to mana sai an samu karfi majiya karfi kimanin guda goma su wasu ɗauki mabuɗin da ake ake kulle inda kuɗin yake kin ko san akwai kuɗi amma da da ya sada mu Allah sai Allah ya ce fa khasafna bi wa bidarihi al-arda sai muka rufta ƙasa da shi da shi da dukiyar sai Allah ya rufta ƙasa da su shi da lokacin mana yara aka ce wankin haka za ki ji duniya dukiyar ɗan ƙaruna ce saboda haka malamai arziki ba ya sa a bada kuɗi dangantaka don kina yar wani ko don kina matar wani ko don kina baban wani ko mahaifiyar wanki, ba ta sawa Allah ya bada imani a nan ai da ya bai ma'azara mahaifin annabi ibrahim da ya bai ma matar annabi nuh da matar annabi nuh amma da yake imani daraja yake da shi sai wanda Allah shi ya zaba yake ba da shi kuma Allah ta'ala ya miki gamdakatar kina cikin waɗanda ke jin ɗanɗanon imani wallahi ki gode ma Allah wani abin da zai zo ya kauce miki imani duk wani fashi da za a yi miki na imani wallahi ki tsaya iyayenki ba ki ga an miki wannan ba don saboda darajar da yake da shi Allah ta'ala bai dai kowa ba ku lura a cikin suratul yunus yace wallahi yadda ila daris salam Allah yana kiran kowa da kowa zuwa gidan aminci amma kowa da kowa ne zai amsa sai ce wani yahdi man yasha'u ila sharatu mustaqim yana shirye da wanda yake so ya ɗora shi akan hanyar gidan aminci a mangoron da yake so bai ce kowa da kowa ba amma kira kowa da kowa yake kira amma shiga hanyar gidan aminci ba kowa da kowa yake ɗora kuma Allah ta'ala ya ɗora ki akan imani ya ɗora ki akan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ki gode ma wallan ki gode ko da wacce ta dinki uku da azumi da karamar sallah ko ta dinki biyar ko ta kullu sai ta canza wallahi duk wannan kada kada haukan ki duk wannan in kika ga abin da Allah ta'ala ya baki na imani ke ga da in kika kallaci alwalar wata karan sai ki ce kai alhamdulillah Allah na gode maka in kika dubi sallar la'asar din wata sallar la'asar da yake yi ta koyi in kika dubi sallar la'asar din wata karan wallahi sai ki gode na Allah balle sallar garba. tunda ita ana karatun ta a bayyane ki je da take futbal da fatiya ta hambar wannan ta hambar wannan shi ki gode ma Allah in ba ka gode ma Allah akan ni'imar da ya maka wani zai kara maka ba wa ista'zana rabbukum la in shakartum la azidannakum in kuka gode godiya tana sawa Allah ta'ala ya kara kuma godiyar ta ashkuru ba ta alhamdu ba godiya ta ashkuru wacce take da haduwa da aiki tana sa Allah ta'ala ya kara wa mutum ya Allah ka kara mana dubin dubatan imamu da kai mana sai Allah ta'ala ce kullum kowa da kowa mu niddu muna kara wa ha'ula waɗannan mu basu wa ha'ula waɗannan mu basu min ata'i rabbik daga kyautar ubangijinka wa ma kana ata'u rabbika mahzura kyautar ubangijinka ba ta kasance wacce za a hana ta ba duniya ce sai ba kowa unzo Allah ta'ala ya ce kai ne kyakkyawan hankali da tunani mai bin ayoyin alkur'ani mai girma ka kallaci kai fa dalla ba'dhum ala ba'd yadda muka fifita sashe su akan sashi ina ilimi ne idan wani yana jawabi sai ki ci gaba daya tattar ilimin naki a minti uku ya kammala da shi in a kuɗi ne sai ki ga gaba daya kuɗin naki gaba daya bai wuce yau yayi abin na iftar yi cin abincin kai azumin da ake buɗe baki in ya buɗe baki kai da shi zai ga gaba daya abin da kika mallaka da shi ya buɗe baki haka al'amari yake idan kuma matsayin kike ji ma a faɗa a ji kin san matan wani kin san matan wani sai kiga shi ba commissioner bane shi ba minister bane shi ba gwamna bane amma da ya dalla dambala ya danna waya sai shugaban kasa ya dauka shi kuma ba kowa ba ana samun su cikin mutane kuma kowanne matsayi ne in burka fa fadalla ba'dhum ala ba kallace ba muka fifita sashin su akan sashi wani zaki ga arne ne ga arnancin ga kuma bakin talauci to wannan ya fi kowanne asara dama shi wanda ya samu lahira fa duniya fa ba wai bai yi asara ba ne amma dai ya ɗan jimar kamar ɗari a baki to amma wannan tsabagen ga duki ga bakin talaucin ga bakin armancin Allah ta'ala ya sauke Allah madaukin sarki ce walal akhiratu wallahi gidan lahira akbaru darajati shine fi girman darajoji ba wai daraja ɗaya ba darajoji wa akbaru tafdila shi ya fi girman fifita wani akan wani amma fifita na nan duniya eh, da an bai ma wancan kuɗi da an bai ma wancan mukami da an bai mukami ma a Najeriya wani mukami ne mukamin da ka gama sai ka ji ƙurin guskan kusa kuta kuta ba a jin ɗuriyarka da zaran ka ba da shi wata uku wata shida wata shekara ɗaya wallah sai ka ci gaba ɗaya mutum babu shi a tarihi haka rayuwa take to amma malamai kun ga lahira haka Allah ta'ala ya faɗa walal akhiratu wallahi lahira akbaru darajati ita tafi girman matsayi wa akbaru tafdila ita tafi girman falala na afifi taki akan wata so da ka akan abin da ya shafi lahira dole ne ki tashi dole ki tada hankalinki na duk abin da zai gurgunta miki imaninki ki dakatar da shi duk abin da zai sa imaninki ƙasa dole ki dakatar da shi duk abin da ya za imanin ki ya hankawa ya karu dole ki tashi kan shi domin akwai abubuwan da suke ƙara imani akwai abubuwan da suke rage imani dole ki hattara da abubuwan da suke rage imani don yana raguwa yana raguwa yana da raguwa wata rana sai ki ga girman shi na yusuf ya kai da kuka sauro ba to baza Allah kuka sauro ka dora shi a mizani Allah na tuba haka ne in kina karawa kina karawa kina karawa sai ki ga imani ki ya kai wani babban dutse ba tare da kai da kin san ya aka yi kai haka ba dole ne mutum ya tashi to saboda baima imani kariya Allah madaukakin sarki ya jero waɗannan ayoyin gaba ɗaya wanda malama ta karanta mana Allah ta ta'ala ya saka da alkhairi Allah madaukakin sarki yake cewa la taj'al ma'allahi kwata kwata kada ka kuskura ka sanya tare da Allah ka sanya ma Allah ilahan akhara wani abin bauta na daban kada ki sanya ma kada ka sanya ma Allah wani abin bauta na daban idan kika yi haka idan ta yi haka ne zai faru sai a kawo fa'us sababiyya fi sa fi'il mudari ilin ya zama mansubun bi an mudmira wujuban ba da fa'is sababiyya abin da zai faru fataqa'uda sai ki zauna sai ki zaman dirshan mazmuman abar zargi duniya da lahira makhzulan tababbiya duniya da lahira ana zarginta a duniya tana tintire mushrika ana zargin ta a duniya ba ta ya na indararo da an ba ta da ya zube idan da an ba ta ta wuce wurin boka ta zama arniya ga azumi a bakinta amma ta kuma arniya ce ina ga ta mun fahimci wannan sai ta zama abin zargi a duniya mahfulan taɓaɓɓiya a duniya da lahira to kuma wannan shine mummunan al'amari ya zama mutum ya tabe a duniya ya zama mutum ya tabe a lahira kuma a duk lokacin da mutum ya sanya ma Allah maɗaukin sarki wani abin tarayya wani abokin tarayya a duk abin da yake ibada sawa'in wanka ne sawa'in azumi ne sawa'in almahabba ce so don ba za ki so ba babu wani wanda za ki so sai wanda Allah ya nuna ya ce so wance sai wanda Allah ya nuna ya ce so wani kuna kina da ke ko wannan almuhabba al-isti'aza babu wanda yake nemi matsayin sa kice ya kare ki sai Allah shi shi kadai dan shi ya bada ce kul a'udhu bi a'udhu bi abunna kula a'udhu billahi kula a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad haka kul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri waswasil khannas allazi wasu fi suduri nas min aljinnati wan nas da su ake neman tsari da ire-iren su amma za a yi kitso a ce to bari a nemi izinin masu kai sai da ta cire kanta sai ki ga makare yake da layi ta zama arniya kawai bata sani ba sai daga sai an nemi izinin masu kai sai an nemi kaza kwata-kwata ba ta cikin waɗanda suke samun darajojin lahira kwata-kwata ba ta samun cikin waɗanda suke samun darajojin lahira kuma Allah ta'ala ya ce wal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila to amma saboda canfi in ta ku ai in ta in farko da fara mata ciniki idan ya zama namiji ne to akwai sa'a in mace ce babu sa'a ko kuma in mace ce akwai sa'a in can in namiji ne babu sa'a saboda haka a lokacin da ta je kasuwa ta buɗe kayanta sai mace ta saya ita kuma namiji take so ya saya sai ta sayar amma ba za ta karɓi kuɗin ba sai ta ce wani zai karɓi kuɗin ka bata ai ban ce ka bani ba yawa zai karɓi kuɗin ka bata in ga wanda ta zama arniya ne abin da canfi kenan laisa minna ma tatayyara aw tatayyara lahu aw tatahana aw tukuhina lahu aw raja'a min safarin tatayyara baya cikin mu duk wanda ya canfi ya ka canfa shi kada ki da canfa ki a ce karɓi kuɗin ki bata yake cewa bismillah min shaitanir rajim wannan ba musulunci bane wannan maguzanci ne kuma wannan maguzanci tun zamanin annabi Musa alaihi salatu wassalam haka ne bayan suka canza ta tayyana bi kadu mamad qala inna matairukum inda Allah ko wannan ba musulunci bane wannan ba musulunci bane canfi ba musulunci bane rantsuwa da wani Allah ba musulunci bane ta rantse da kabarin kakanta ta rantse da kabarin shehu usman dan fodiyo ta rantse da annabi ta rantse da kabarin annabi wallahi tallahi wannan arlanci ne wa min wal iqsam bi ghairi bari kama ata fi muhkam al akhbar yana daga cikin shirka rantsewa da wani Allah subhanahu wa ta'ala sayyidina umar Allah ta'ala ya kara mishi daraja Allah ta'ala ya kara mishi daraja Allah ya kara mishi matsayi Allah ya kara mishi daukaka Allah ta'ala ya girka ki hancin mahasarin shi yake cewa yana tafiya cikin ayari sai ya rantse da iyayen shi da kakanninsa nan da na sha Allah sallama ya ji shi ya ce ba a rantsewa da wani Allah man kana halifan fala Ali billah aw duk wanda zai rantse ya rantse da Allah ko in da bakinsa sai na Umar ya ce tun daga lokacin ban sake rantsewa da wani Allah ba ban sake rantsewa da wurin Allah ba ko da ko hikaito magana ne ko da wani ne ya rantse da wurin Allah sai na zo maimaita magana sa bana cewa haka sai dai kauce da rantsewa ga wani abu kun jin da yake tamassuki kenan da haka kuma ake bukata duk waɗannan abubuwa sanya ma Allah ta'ala kishiya ne ki rantse da wani Allah ki rantse da kabarin kabanki ki rantse da kabarin shi Usman ki rantse da kabarin manzo Allah duk wannan ba musulunci bane kuma ba san manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bane da haka duk inda za ki rantse ki rantse da Allah ko ki shi muna wata makarantar koyon larabci sai wani ya rantse da sai wani ya rantse da da shi Ibrahim sai na ce da shi ba a rantsewa da wani Allah sai wanda ya tare mishi sai ce a'a aini ban san shi ibrahim bane ina jina da ke ko saboda tun tunda ban san shi ba shi yasa dole in yi tari sai na ce mai to ko na san shi ko ban san shi ba daraji shi ne bata kai ta annabi ba to annabi ba a rantsuwa da shi in ko san kasan tuka tiki tik kenan ko ki san daraja shi ko ki san daraja ba bata kai ta annabi ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam to annabi sallallahu ba a rantsuwa da shi ya rantsa ya hana a rantsa da shi sai ka dole mutum ya sanya baki shi amawali dole mutum ya rufe bakinsa kada ya kuskure ya je ya rantse da wani Allah subhanahu wataala yana rage imaninsa in yi wasa ya fitar da shi daga cikin musulunci ta yi kwanaki tana azumi ta yi shekaru tana azumi ranar alkiyama ta ga asusun babu komai wa ba za lahum min Allah ma lam yakun yahtasibun wa ba za lahum sayyi'atu ma kasabu mafi nuna abin da suka aikata sai bayyana a gare su a ranar tashi alkiyama Allah ba ta mutunce wannan da kyau saboda mutum ya tsantsanta ki kyautata ibada ki ke ki kare ga Allah subhanahu wataala kada ki bari wata kura kura ta haukai kada ki bari wani datti datti na riya wani datti datti na ganin girman wani ya taba ibadaki in ba Allah ta'ala ne ya ce ki ga girman shi ba Allah madaukin sarki yana cewa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah a cikin mutane ba ana samun wasu ba za su riƙi wasu koma bayan Allah madaukin sarki ya zamana suna son waɗannan mutanen kamar yadda suke son Allah ana son akwai su ko babu ai ku shaida kuke yi akwai wani da in ya gowa in ya gowa ta wani sai ya durkusa na izifi na izafi a ciki akwai wani wanda yake in aka kira shi a waya yana sauraron wayar sai daga baya ya gane wanda yake ya kira shi a wayar sai ki ga durkusa ya cire takalmi a waya ka ya durkusa ya cire takalmi ya kuma durkusa to yanzu ya ce durkusa ne tsoro na wani Allah tsoro na wani Allah ne ya makar zuciyarsa yake jin cewa idan wannan ya fushi da shi zai rasa duniya da lahira kuma ki shaida kuke akan waɗannan kuma wallahi waɗannan abubuwan kazanta ne a zuciya annabi ibrahim alaihi salatu wasalam addu'a yake yana wala tukhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya jima Allah da zuciya tsaftatacciyar zuciya wankakkiyar zuciya shi kadai ne kawai wanda zai rabauta saboda ka ya dole mutum ya hatara dole mutum ya tahi sai dole mutum ya tahi sai kawai manzala sallallahu alaihi yi Allah ya tsine ma duk wanda iyanka ba wani Allah duk wanda iyanka da ya tashi yankan ba don Allah iyanka ba cewa ka ta samu fingi kamin tsabi ko ta sami mai wake wake ko ta sami fara ko ta sami baka ko ta sami ja ko ta sami mai roɗe roɗe ko ta sami mai kaza mai kaza mai kaza shi kuma daman mai sai da kajin ta sai shi maza karamin abin nan bane da ya ɗauko kazar dama an ce baka aka ce da ya ɗauko kazar sai zama zama akwai silin gashi fari sai ta ce a'a wannan akwai akwai farin gashi da ya mai da ita ashe mai wani da sai ya fige wannan farin gashin sai ya juya ya juya sai ya sake ɗauko ta ce yawwa ai ka ga wannan ina da ban ke mun da ke sai ce ai ka ga wannan ɗaya kenan wani kuma zuwa iya samu wani ya ce kin sa ɗan mai ganye ba irin kayan da ba a samu aurensa in dai ɗan mai ganye ne sai wani ya ce da shi yana son yana son ƙwan aljani eh ƙwan aljani yake so da ya ce yana son ɗan aljanu sai in shuru sai ce ba ta zai je ba ina son ku gane daga jin saƙon bokaye suna gane daga jin wannan aikin na bokaye sai ce ba ta zai je ba sai ce to sai ya duba mai lokaci na ya dawo don ya zai karɓi ɗan aljini yana jina da kyau ko da aka tashi ba a faɗi farashin ƙwan ba a an ba shi lissafin kuɗin da za a je a samu ɗan ne a dawo shi kuma daman ba da kuma aljini wannan saraka ne sai ya bada abin da iniya ba haka ake cewa ba amma wurin ɗebo kuɗin an gama tatse shi gaba ɗaya bawan allah nan da bawan allah nan ne maimakon aljini ya tashi ya tafi ɗan ne ganin ne ke san duk wani nau'i na kala yana da shi yana da rawa yana da fara yana da ja yana da baka yana da shudi yana da kaza yana da kaza haka ya kwaɓa su da ya kwaɓa su sai ya samu kwai irin kwan kwakwa din da zai agwagwa masu ɗan girma girma sai ya sa tsinke dinga ya ɗauki wannan kalar sai ya danna a cikin kwan ya ɗauki baka ya ɗauki bara ya ɗauki yayi ya ɗauki yayi haka ya gama ya kwan nan duka ya yi musu roɗo roɗo ya sanya musu duk wani nau'i na kala sai ya samu wani abu ya killace su ya rufe su ya aji da ya dawo sai ya ba shi ci ya rufe ya rubuta da sukari ya rubuta kaza ya aka caje shi iya kudin da aka caje shi aka ba shi wannan ko a matsayin wani aljanna haka mata suke yi haka maza suke yi wani kuma cewa yi bayan ya tuba yake cewa dabara da ike yi shine kwai yake samu in ya samu kwai sai ya samu sirinjin da ake allura kun in ya samu sirinjin da ake allura sai ya soka a cikin kwan sai ya tsotse ruwan da ke cikin kwai din in ya tsotsa shi sai ya ɗebo tare da ake rubutun allon ita da sirinji sai ya zuko sai ya zuba a cikin kwan idan kika ga kika ce a miki addu'a mu ya kama ta ba ta da lafiya sai ce ki je ki samu kwai ki je ki kawo kwai idan kika kawo kwai sai ya haɗa shi da wannan kwan nashi kwaya ɗaya in ya haɗa shi sai ya ce sai ya ɗauko wannan kwan da ke yake ganin ke kika zo da shi alhalin kuma shi ya ƙara in mara kwaya biyar ne sai ya ɗauke ɗaya sai ya ɗaya a cikin naki sai ya ɗauko wannan kwaya ɗayan nashi da ya zuba mai ruwan tawada sai ya hada da shi in ya hada sai ya baki wannan ɗaya ce fasa idan kika fasa idan yana da ruwan ɗaya kamar yadda yake to wani abu ne daban in kuma ya canza to sun mu aka miki sai kuma a baje kolin kuɗin da za a bayar za a karya sun mu ina ba da yin da kyau shi kenan kina fasawa sai ana fasa sai ki ga ruwan tawada kawai ce ina ai san mun aikin ma zuwa sa'a ina ce ai ta ma zuwa sa'a ai ba da haka ba da sai ya samu danta ji ba ta ji danta yana kuka ba to dana ba kuka ai yaro ɗabi'a ce ta kuka kawai ta ce ji ba ki je na kuka ba ita ce wallahi kwana suke sana kuka to shekaran jiya ba haka rayuwar take waɗannan al'amuran dama ta ne kaɗai yanzu abin har maza sun shiga wallahi bala'i ne ya raba ki da dukiyarki ya raba ki da arzikinki ya raba ki da mutunci shi ne fatata oda ma abin nan mazmuman abin zargi ana cewa ita wance ya take da kudin ta ne dan albashin nan bai ta karya karya ba da kullum tana samu akan kari kuma mai gidanta yana da gashi da abubuwa amma sai ki ganta kullum jiya yau lafiya ashe da zara an diba da zaran ta kai da zara an diba da zaran ta kai kuma ku sani bokaye maza ko mata suna da wakilai a cikin al'umma suna da injiniyoyi a cikin al'umma masu sarrafa musu al'amura sai ce to kai bakon malami ai kai akwai wani bakon malami abin na addu'a shi kamar yankan dutse take ƙarya ne matsafi ne to da ma ya riga ta riga ta ji duk damuwarki sai ta je ta fesa ma wancan bokon da zaran ta kin zo sai ko da zaran ta zo eh da zaran ta zo sai ya kwashe bayanin ya gaya mata sai ce a ah, kin muku kafin ki ce kuma na iya maki labarin abin da ke ki. alhalin wannan jaka biyar ita ta kwashe bayani ta kai mashi shi kuma ya zayyana miki kai akwai waɗanda suke bututu suke amfani da shi irin dogon tiyo din nan in lura da ce ko irin dogon tiyo din nan da kuke sawa a gida in an kawo famfo sai a sa shi a fito da shi ta waje yan waje su su samu to irin wannan dogon tire da yake sa a ɗakin sa sai ya huda ɗaki sai ya sa shi ta can ɗaya wakilin nashi yana can waje yana magana ta ciki shi kuma yana nan da yayi magana ayo sai ce to ku tsaya ku tsaya sun fara zuwa eh arzumi ne sun fara zuwa sai raka ki ki kwantar da hankalin ki kwantar da hankalin ki ki yi shiru ki yi shiru sai ya dinga ne. kuma ku sani ko shi ko shan tune a san shan tuwai yanzu an daina koshi sai abin da ake yi ko yanzu da suke hura za su ji magana ta yi balle a ce bututu hakan nan suke magana ba irin su dabarun da ba a yi wannan fa tsabagen su dabarun ba yawon wani magana da aljanu ba a'a wannan shi karar kashi ne hatsabibin kanshi wani kuma cewa ake da shi ya je ya kawo duk abin da yake tsaba mudu goma sha biyar tsaba kin ga dawa masara acca alkama shinkafa menene duk waɗannan ya je kawo su haka ya ɗauko ya ko mota da su kuma ya tara ta shekara da ya kawo to kuma ke riga kin san shi in da ka ce miki malami ya ne to ɗan fagun shi yake a baya ba ya wucewa gaba yake yi ba in dai malami ya ne Allah ta'ala yake yi da ya kawo mai wannan sai ya ɗauki wannan kunshin sai ce to gashi masallacin da ake kira a salatu na fari su za ka ba wannan sai da wani kunshi ya ce masallacin waɗanda ladanin da ya kira a salatu na biyu shi za ka ba wannan sai haka ya rarraba mashi wannan kunshi da ya kawo duka ya ce ya rarraba kuma ya bi wannan layi yadda aka ba shi ɗin na haka zai bayar da aka yi lissafi ya ce ina malam nawa za mu bayar a yi musu nawa za su bayar a yi musu ai ba ce nawa za mu bayar a yi mana ba hakan nan ya ce kuma ya kawo abinci Eh, malamai duk abin da yake yana ya abinci ne yanzu miya ake ne ba saboda haka sai ya ɗiba ya ciro kuɗin da za a ba waɗanda za su wannan aiki kin ga shi kenan ya ci duniyar shi da tsinke ga abinci ga ne saboda haka bala'i ne kamar da na faɗa jiya 'yan mata abin da ya basu ba matan aure abin da ya basu ba kuma ku sani dama waɗannan al'amuran al'amura ne ga su nan in dai 'yan mata ne to da harkar miji ne in dai matan aure ne har ka kishiya ce sai daga da zaren boka ko ya sani ko bai sani ba man ya riga ya san kawai ina ta gyaɗin yake da ya lissafa uku ce a lissafa uku buki ji abu sai ya wuce ta haku yana faɗa ma tun kafin maka ka faɗa tun ma kafin ka ce wani abu wannan malami ne billahi la jilala illa hu aljini ne arni ne arni ne in arna ne irin waɗannan al'amura arnanci ne irin waɗannan al'amura ya raba mutum da duniya ya raba mutum da lahira yanzu zaka fa an kai matsayin da cewa akwai hotunan da ake ake cewa in kika sanya a gida barawo ba shiga gidan ba a gobara a gida wani irin ta ce wannan wace irin ta ce wannan sai kun ga ya sa gabjogon hoto a bayan motar shi wai ashe ba a hatsari da wannan motar ne ki ga an sa a jikin mashin wai ba a hatsari da mashin abin mamaki abin ban takaici ya ake shi wanda aka sa wa hoton ya mutu ai ya kamata a ce ya bai kan shi kariyar mutuwa ya kamata ba a ce ya mutu ba in dai zai tsare wani daga hatsari da bai kamata a ce ya shiga hatsarin mutuwa ba don mutuwa masiba ce haka Allah ta'ala ya faɗa ya ce fa asabatkum musibatul maut ta bi sunan min ba da shara mutuwa musiba ce to wanda bai kare kansa daga masiba ba shi zai kare wani ba su da kwakwale ne da za su tunani akan waɗannan al'amura to amma da ke fahimci wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay'a walakin allazina man yuridillahu yutahhira qulubahum lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adhabun azim Allah madaukakin sarki yake cewa la taj'al ma Allah ilahan akhara kada ki sanya kada ka sanya kada ku sanya tare da Allah ki sanya ki sanya mishi wani abun bauta duk wani nau'i na bauta ki yi shi ga Allah madaukakin sarki shi shi kadai jin tsoro tsoro alhushu kankan da kai gaban Allah ta'ala kadai ake yansa irin tsoro da ake yi a sallah mutum ya ji ya yi tsirin nan ba a yi shi gaban kowa sai gaban Allah madaukin sarki amma kiga wani za a da shi bayan an cire takalmi kilomita biyu in aka zo sai an cire hula bayan an cire hula sai an sanya goshi a ƙasa malamai yana za a je da rayuwa ya za a yi ana wannan ana sallah hira ba zai taɓa yi ba. yi yi ina son da gane ɗansu abubuwa abu na farko rabauta na mutum ya rabauta a lahira ya zamana ya tsira daga azabar Allah ya samar hana Allah Allah ta'ala bai sanya wannan rabautar ba a kan ganin wani a ce wani in kin gan shi ke rabauta sawa'un ya kabatan ko manaman Allah bai sanya wannan ba Yana jira da kyau wace ce za ta iya maimaita abin da na faɗa aha wace ce za ta maimaita ko ya sake maimaitawa Allah ta'ala bai sanya rabauta ba akan ganin wani a bacci ko a mafarki cewar in kin gan shi ke rabauta wannan wanan kowaye shi Allah bai sanya wannan shi ne rabauta ba wace ce za ta maimaita kan ya ne a bacci yawa ko a farke kowane ne Allah bai sanya rabauta wai ke rabauta a duniya ke rabauta a lahira kin tsira a lahira daga azabar wuta ke rabauta daga ke rabauta da aljanna wannan Allah bai sanya shi akan kin ga wani ba ina jina da kyau misali har manzan Allah har manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai sanya rabauta ne in kin ga manzon Allah ke rabauta ba idan kika ci haka to Abu Talib wanda yake baffa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baffan shi ne ya ba shi kariya ya ba shi kariya ne ma'anar kariya ike cewa fasu da abi amurka ma alaina gadadatan wa bishar bi zaka wa qarra minkum uluna ya ba shi kariya ta musamman ya ce ka fasa kwan duk abin da ake umartarka duk wanda ya taba ka zan taba shi amma da ya zo mutuwa abu talib da ya zo mutuwa annabi tsira da aminci allah su tabbata a gare ya ce ka ce la ilaha illallah kalmatun uhajju laka biha inda allah ka ce la ilaha illallah kalma ɗaya ce zan tsaya maka da ita a gaban allah zan tsaya maka da ita zan kare ka da ita a gaban allah idan ya faɗa ya faɗa ya faɗa sai su abu jihar su ce a tarhabu an min lati abdulmuttalib yanzu kuma za ka bar addinin iyaye da kakanni ka bar addinin yara malamai haka an sallama in ya faɗi wannan sai su faɗi wannan in ya faɗi wannan sai su faɗi wannan hakan nan abu talib ya mutu akan addinin iyaye da kakanni an sallama ya ce shi kuma zai roƙa mishi gafara muddin ba a hana shi ba Allah ta'ala ce ma kana lin nabi والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم wata kira ke ce to dan ne annabi ibrahim ya roƙa baban shi ya ce waka fili abi eh sai Allah ya ce ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyya falamma tabayyana lahu annahu abu tabarra'a min inna ibrahim la halimun awwa sai haka rayuwa take amma wai dan an ga wani to yanzu arna na salama lama iyaki da su a badar ba su gan shi ba wani iyaki da su a hudu ba su gan shi ba wani iyaki da su a yakin ganano ghazwatul khandaq ba su gan shi ba su rabauta ba su rabauta ba abu lahab bakwa ne na manzan Allah su salama da baban manzan Allah da abu lahab wa da ɗani ake ya rabauta tsinan ne daga duniya da lahira ba tabbat ya da abi lahabi matab ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله يسئلنا أبو لهب يسئلنا ما تشي بسئلنا من الدنيا والآخرة saboda haka babu wani mahaluki da za a ce muke in kin gan a mafarki ko kin gan shi a bayyane ko kin gan shi a bango kin ga kurwashi babu shi wannan abin da ya kawo ake irin waɗannan bayanan lura da jahilci da ya makar zukatan mutane jahilci ya makar zukatan mutane kun ga dai akwai wacce take da safe tun abin nan labarin yana kiran fari tana ɗora abinci kafin a kammala duk da ka ɗora abincin sayarwa wani lokaci sai rana ta fito kafin ta sallah don za a kammala a fito a sayar da kokoro da sai da safe kafin ta kammala kokoro da sai da safe an kammala mata abincin rana Sai saboda tana dawo da abincin ta kammala sai da abincin safe an kammala mata abincin rana ta dauki abincin rana kafin ta kammala sai da abincin rana an kammala mata koko na yamma ta dawo ta dauki koko na yamma kafin ta gama sai da na yamma an kammala mata tuwo na dare saboda haka tana kasuwa haka ake ta tafiya ba za ta kwanta bacci ba sai misalin karfe tara ko karfe goma saboda Allah ina aka samu karatu ana ina aka samu karatu da za a bauta ma Allah a zo ya nuna aure ki ga kullu wallahi ta za ta to haka kuma wata tunda asuba an tashe ta ta tafi makarantar boko tana dawowa mai lesin ya biyo su ɗan lokacin da ake samu a tafi islamiyya an baiwa mai lesin shi sai da haka haka za ka kammala digiri na farko ta kammala digiri na biyu ta kammala digiri digirin digirgir kana jahilarta ba ta san ubangijinta ba ba ta san mahalicinta ba ba ta san darajar iyayenta ba ba ta san darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba tana tuntire jahila kuma ta za a wace an bude makarantar koyar abin nan yaƙi da jahilci alhali ita ya kamata a tunkurar a yaƙi jahilci da ke ɗauke da shi don babu jahilci kamar kuma jahilci babu irin cutar da ba haifarwa cuta ce mai kisa wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amran fi tarkibi muttafiqan nass min al-kitab aw min sunnati wa tabibu dhalika al-alim rabbani raka dole na tsaya a karanci addini shi yana yake ganin duk hayaniyar ta zo sai ga mutane yiwu an tafi sun jiharci ubangiji Allah madaukakin sarki bai sanya rabauta ba wai a matsayin kina matar wani Allah ta'ala bai sanya wannan a matsayin kin bata ba wajen kira matar wani ba matar limani ce ko matar malam ce ko matar wai Allah ta'ala bai sanya wannan a matsayin shi ne madubi na kin bata ba me dalili akan wannan وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين Allah bai sanya wannan a matsayin rabota wai dai kira mata wani shi kenan ba ruwanki da addini ba ruwanki da kaza wallahi tallahi Allah bai sanya wannan ba matar annabi nu da matar annabi nu suna can cikin wuta kin ko san annabi nu yana cikin ulul azmi min ar-rusul to amma matar shi da bata bi Allah ba tana ta an banka ta a wuta wannan shi tace magana da ake gaya ma juna gaskiya Allah ta'ala bai sanya rabauta ba a matsayin kina yar wani ko kina dan ko yana dan wani Allah ta'ala bai sanya wannan ba dan kwanan da amina yana a gidan tv ya tara waɗanda yake mai wa'azi yace yace duk a cikin wannan taron shi kaɗai ne jika annabi to saboda wannan sai aka yaya shi kaɗai ne jika annabi sai aka yaya to ku lura wannan da'awa ce kowa zai iya yi لو يؤتى الناس لدعواهم لدعا رجال أموال قوم mutumin da an san tarihinsa an san daga ina yake an san abubuwan da ya faɗa an san cewar ya ce ilimin safa daga kakan shi yake shi bai karatu a kowa ba daman kakan shi ya ce in ya mutu zai dawo saboda ka ilimin nashi ne ya dawo kanshi an san mutumin da ya faɗi wannan amma shi ya zai ce wai duk waɗannan da ake zuka taru ba jika annabi sai shi to sai ake yaya dan annabi ne da ya ki bin annabi nuh alaihi salatu wasalam me ya faru annabi nuh ko kina shi yayi ya bunni yarkan ma'ana wala takum ma'al kafirin qala sa'awi ila jabalin ya'shumuni min al-ma' qala la asmu al-yawma min amri illa illa man rahim wa hala bainahum al-mawj fa kana min al-mughraqin dan annabi nuh ba tsere ka ƴan uwa dole mu tahisi irin jahilci da dumauta da maɗin ɗin maɗin da ake yi mutane wallahi abin ya wuce tunanin masu tunani kuma ku karantar ku shaida ne ya wuce tunanin masu tunani ko waɗanda nasu suna da irin nasu kar ku manta Allah ta'ala ba bai sanya rabauta wai kina baban wancan ba ai ke ko biki ba dai danki yi a ke nake gogorin ki wannan jira da ke ko Allah ta'ala bai sanya rabauta a matsayin kina maman wanci ko maman wani ko baban wani ba inda haka ne da azara ya sha baba ne na annabi ibrahim annabi ibrahim shine abul nabiyyi shine abul muwahhidin wa iz qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha inni arada kuma ka fi dalalin mubin duk waɗannan ba kawai abin da zaki sai idan kin yi ne kin yi imani kin bi Allah kin bi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai ya zama na guzurinki na imani bai kai na mahaifinki ba bai kai na mai gidanki ba ina jina da ke ko to a nan sai a ƙara miki matsayi don ki tar da shi wannan zina amalu wata ba atu zuriyatun bi imanin alhaƙara bi zuriyatun waɗanda suka yi imani sai zuriyarsu suka bi su da imani ina jina sun yi imani zuriyarsu sun yi imani sai dai imanin zuriyar bai kai na iyayen ba to a sai a ƙara ma zuriyar daraja su zai su suke waɗancan amma wani haka kawai dan malam ya ki halin malam ana zuga shi a unguwa yana fitsara wai shi dan malam ne to wannan mutum zai taɓe ni duniya da lahira waɗannan al'amura da ake da mutane suke faɗa a baki abubuwa ne da yake makare a cikin littafansu lokacin faɗa ne bai yi ba ƙwarar su su faɗa da bakinsu ina ce shiga shikan addinin musulunci guda biyar ne kamar yadda yake a cikin hadithu jibril qala fa akhbirni an islam qala an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tusum ramadan wa tuhujja al-bayt mun gane wannan shiga shikan imani guda nawa guda shida أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. رسول الله akwai wani da aka ƙara aka ce sai kin yi imani da shi kuma a cikin nan a da za a gama jikin shi a bango a ce in baki imani da shi ba baki rabauta ba babu amma a addinin shi'a sun faɗa da bakin su zai ta walla kibara hudu ya faɗa da bakin shi cewar abin da yake shika-shikan addinin musulunci dole sai ka yi imani da a'imma a'immatu ahlul bait ina jira da ke ko wannan iya kaɗan suka faɗa suna da aƙidar a imma sun san gaibi suna da aƙidar a imma suna da a tasriful kauni jujjuya halitta in sun ga dama a yi ruwan sama in sun ga dama a ƙin ruwan sama kuna jira da kyau ko kamar yadda waɗannan na ɗaya hannun su ma kuma suke da akatab suke da kutubi suke da autar suke da irin waɗannan aƙidun nuna na aƙidun tare da su akwai waɗanda suke ganin ko Allah ya ce ba zai yi kaza ba sai sun sa in mutanen nan suna faɗa da bakin su ina nan ina a nan nan nan cikin wata unguwa a nan wani ya zo ya damfare su iya damfara da ya zo ya samu shehu sai ya ce suna haɗuwa da shejin a ƙarƙashin ƙasa suna bautar ubangiji shi kenan sai ya rufe ma baki tunda ya ga darajar ya ce suna haɗuwa da shi a ƙarƙashin ruwa suna batar ubangiji zai ne shi kuma zai tashi a'a ne kuma da ba a tafarkin sunna ake ba a tafarkin sunna ne aka hana wannan amma sallama ce la taqrabu ni kama qaratu yahudi abin nan nasara bin maryam kada ku kamba mani kamar yadda nasara mushaqqat da musulmi suka yi ma maryam wani zai ce ma sha Allah wa shi'ita ce da Annabi sallama haka Allah ya so haka ta zo ce ishru ajalta min Allah niddan ka san ya nan zama kishiya ga Allah qul ma sha Allah faqat tsara kake bari a kafirci karki bari a maguzanci karki bari a bidoyi a gaban jiki kuma da bakin ki haka ake rayuwa dole ki tashi ki nusar da mutane ina ce a nan nan suka dinga yayatawa a cikin hanset cewar in dai mutum ya bi ɗariƙar su ko suna in mutum bai bi ɗariƙar su ba ko suna su ƙarƙa mutum sara ba zai shiga aljanna ba haka ba suka faɗa ba wannan eh ba gane ba wai ko suna shi ƙarƙa mutum sara a tsabar yin sallah inda da tsabar sallah ne suna shi ƙarƙa mutum sara bai yi ɗariƙar su ba to ranar alkiyama ba zai rabauta ba wuce irin magana ce wannan sai na ubar ya yi ɗariƙa su sai da umar ya yi sai na usman ya yi sai na ali ya yi sa'idu wa sa'adu wa bin usman talatu sun yi wa amir fiye da wa zubair matar sun yi duk da suka imam malik ibn anas ya yi imam abu hanifa ya yi annumar bin bashir ya yi musiba fa nu'man muqanin wa ta'aqun li shafi'in wa ta'aqun li malikin wa li shafi'in jurrun wa rumli bin hanbali duk ba wanda yi rana tsaka don dai an sami jahilai a kasuwar jahilai ba irin haji da ba a kasawa in dai gida je kasuwar jahilai ba irin haji da ba za ki ga an kasa ba za a ce wannan in rashin an rabota duniya da lahira za a ce wannan shine takalmin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce wannan shine a kasuwar jahilai amma dai kasuwar da ake ilimi ne ba a taba kawo irin wannan talla. Allah ko ba a kawo wannan hajar a ce wannan shine jiga manzon Allah wani shine to yana jiga manzon Allah sai yaya baya shar'antawa fa baya zama da halas haram baya zama da haram halas kuma abin da muka sani na jikokin manzo sallama ba sa cin sadaka amma sai sai da ya ce to a bashi dan kakan shi to me kenan kai? yi a nan nan fa aka fito aka nuna wani ba a gidan talabijin fa a tafsiri da yake sai ki je yana magana yana a fikihun nan a fikihun nan daga dole fikihu ne mana wallahi tallahi ga dole fikihu ne mana sai ya ce a fikihun nan ya ga dole fikihu ne mana ina fatan mun gwaci wannan da kyau yan uwa ya isa ya isa kun ga fashi da makami ya fi sauki Allah ta ya raba mu da shi akan ai miki fashin tauhidi a kai a miki fashin aƙida a raba ki da Allah a raba ki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan mutanen da masu ban ko sufaye dukkansu don wasu da shahidin min aliya sun ce ko ɗari uku ne da goma sha uku su da karantar sun faɗi wannan kun ga yanzu kenan wa Allah ya saka mu ala tariqati da sun da ya a kan ɗariƙa manzon Allah da ba an huta ba su da karantar kansu da ce ko ne goma sha uku yan sun raba ki da Allah sai raba ki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka waɗannan suke da limamai goma sha biyu limaman nan sun bar barranta da su ba su da alaka da su amma su ake a ci kasuwa babu da za a yi a ci kasuwa a kasuwar jahilai sai an ci ai wani jika annabi wani ba cewa ranar alkiyama ko da haɗuwa da ƴar wani ya haɗu wani babban su a nan ƙasar ice ko haɗuwa da ida ya ko haɗuwa ida da shi a ranar alkiyama ya rabauta dan ya san da matsayin da zai haɗu da wana shi ya san ba shi da matsayin da zai haɗu da wana ya ma haɗu da ya shi tana karatu a iran ya ma haɗu da ya shi kawai shi ya rabauta malamai wani irin dolanci ne da kaskanci ne wannan mai Allah ya faɗa fataka da mazmunan mahzula an hana ka an raba ka da Allah an raba ka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi bayan Allah dole a tashi tauhidin nan shi ke haɗa kan mutane ba shi ke raba kan mutane ba da inda an yi tauhidi an kadaita abin bauta ne, man Allah subhanahu wataala an kadaita abin bi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ba a samu da ba a samu 313 ba dan kun ga an samu hanyoyi na 313 maimako a sami hanya ɗaya hakan nan da ba a sami ƙungiyoyi na shi'a isna a shari'a shi'a imaniya shi'a zaidiya shi'a kaza shi'a kaza to kuma ba wanda zai ci kasuwar shi sai ya dan makale shi jika annabi ne sai ya dan makale da cewa kaza ya bautar da mutane shi kuma tauhidi yana sa wa ki zama ɗaya ne ba baiwa ba a cikin al'umma ki zama baiwa ɗaya ɗaya ga Allah subhanahu wataala shi shi kadai ina ce wannan majigin da ya bayyana kwanaki ƙarya da ƙararai da aka yi akwai mutane da yawa suka ce wallahi ba su yadda ba aka ce ba su da rabo suka ce sun yadda ba su da rabo ne me aka musu ba abin da aka musu kuma saboda Allah abin da muka faɗa ya yasa shi wannan da ake cewa baya fita din me yasa ba inda yake bayyana sai ɗakin matan mutane me yake kai shi ɗakin matan mutane me yake kai shi ɗakin matan mutane ba shi da ke irin waɗannan al'amuran kuma alhalin an riga an bankaɗo an riga an bankaɗo mai ke faruwa cocina ce fa da idan an sa hoto a ciki fa in kika haska jikin bango wannan hoton da kika sa a cikin wannan cocinar wannan hoton zai bayyana amma malamai a kasuwar jahilai ba irin hajji da ba a kasawa ba irin abin da ba a faɗa wallahi dole ki tsaya dole ki tahi tsaye ki ga kin kare addinin ki Allah madauki sarki ce ayi la taj'al ma Allah ilahan akhara فتدعون مفهوما مخزولا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وقضى ربك ubangijinka ya yi umarni ubangiji ya yi umarni wani umarni yayi allah ta'budu na kada ku bauta ma kowa illa iyahu sai shi shi shi kadai wannan shine umarnin da allah subhanahu wa ta'ala yi kada ki bautawa kada in bautawa kada ku bautawa kada su bautawa kada mu bauta ma kowa sai Allah subhanahu wata'ala shi shi kadai shi shi kadai za a bautawa haka Allah ta'ala yayi wannan umarni kuma wannan umarnin ba wai a cikin alkur'ani ba shi ne umarnin annabawa baki ɗayan su da suka zo haka annabi nuhu alaihi salatu wasalam ya faɗa laqad arsalna nuhan ila qaumi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr لقد أرسلنا نوحا إلى قومه تبس داهم من تورى النبي نوح عليه الصلاة والسلام زوا بمتى نسى أبن بيتنا متى نسى اعبد الله كبوتا مع الله شيشي كري آية آية تن من تن ما لكم من إله غير كنت كنت باكو دا أبن بيتا واندبع الله سبحانه وتعالى هذا مكي رأي زوا بالنبي نوح عليه الصلاة والسلام دوان نسى أمك تورى شيء هكا ما مكتور هكا ما النبي بود هكا ما النبي صالح هكا من تكن النبي wala da ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wajtanibu at-taghut to wannan shine an ya'budu Allah ki bauta ma Allah in bauta wa Allah mu kadaita Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kadai wa ma khalaqatul jinsa wa ma khalaqatul insa wal jinna ولا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان يطعمون ان Allah ta'ala ya ce ba halicci mutum da aljan ba wa ma kharaqatul jinna wal insa illa abudun ban halicci aljan gaba daya da mutum baki daya ba sai dan su bauta ni ne nawa ana cewa in an yi duniya da zahara da manzo Allah har ake faɗa ko ake faɗa ba to wannan maganar yin duniya da lahira don manzo Allah da wannan ayar sun tafi daidai ko sun bankare sun bankare sun yi hannun riga Allah ta'ala bai yi duniya da lahira da manzan Allah kuma ce mu da ke ko ya yi su ne don a bauta mashi shi shi kadai wanda ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rabauta ya tsira duniya da lahira wanda ya sada mashi kuma ya zarta duniya da lahira saboda wajen wajibin ne a cikin 'ya'ya wajibin ne a cikin ɗalibai kullum tutiyar da ake yi wai ilimin tauhidi yana raba kan mutane wannan yasa sai a yi nesa sai a nisantar da mutane daga ilimin tauhidi ilimin akida saboda ne saboda mutum bai gamsu bai natsu da abin da yake magana ba daga inda ka natsu me zai hana ba sai a faɗa ba kuma duk wanda kike ganin baya sa a magana tauhidi to wataƙila yana so ya allantar da kanshi ne ko ya allantar da wani kuma alhalin wannan al'amari ba haka yake ba Allah ya tsare mu da tsirewarsa Allah ya kare mu da karewarsa waɗannan al'amura suna da hatsarin gaske dole ne mutum ya tashi ya bayyana ya tashi ya kare shi sosai da sosai dole ne ya tashi ya kare kanshi da sosai da sosai ba irin cafe-cafe da ba a fara in ba bin zuwan sunna kasar nan ba ku sani fa kafin zuwan sunna kasar nan ta kafu Allah ta'ala ya ɗora kasar nan ne a hannun hannun yan ɗari ko da haka jira yan ɗari su suke da faɗa a ji a ƙasar nan to maimakon su tsaya su tsaya su karanta da mutane addini sai suka tsaya suna bi lungu lungu sako sako suna raba ɗariƙa kan keke ne a kan babur ne a ina ne a ina ne haka suke bi layi layi suna raba ɗariƙa kuna jina da kyau ya zama an kai gargarar fa a ƙasar nan ku tambayi da tijai a ƙasar nan kafin a baki ɗari kafa sai mutum ya yi jami'a sosai da sosai sai an ce ki je ki dawo sai an ce ki je ki dawo sai an yi kaza sai an yi kaza amma yanzu a talabijin ake cewa ke ma an baki a gidan rediyo za ce wanda ya ji shi ma an bashi Allah ta'ala ya sauke amma da ba su tsaya sun yada addini ba sai Allah ta ya kai da su Allah ta ya kakkaɓe su a ban ƙasa to eh, wallahi har in ba ku tashi kun yada sunna ba ba ku tashi ba Allah ta'ala zai kakkaɓe ku ne ya kawo wasu su yada sunnarsa dole ne ki tashi kamar da muke magana akan abin da ya shafi da'awa dole ne ki tashi duk inda ke ga ana tsafi ana kafirci ana bid'a ana tabbatar dole ki kakkaɓe dole ne akan ka waɗannan al'amura suna sanya tsatsa a zuciya suna sanya ƙazanta a zuciya ba sa sa wa mutum ya rabu duniya da lahira to ko duk abin da zai sa mutum ba zai rabu ba zai rabu ta duniya da lahira ba ba sai shi muke yi ba za mu iya yin mu ga aka kabe shi saboda haka hatta tafsirai ko tamsirai da kike sauraro a kafafen yada labaru sawa'un na rediyo ne sawa'un na talabijin ne sai kin yi hatara wani zai yi tamsiri sai ya ce to wannan ayar tana da wasu bayanai tana da wasu asararu in ana so sai a kira wannan lambar akwai sirrin laqad akwai sirrin li'ila asirin na kada ja'a shi ne tafi Allah madaukin sarki la kada ja'a kuma rasulun min anfusikum azizun alayhi ma antum harisun alaykum bil mu'minina rahmanur rahim shine ki kankame na sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukin sarki ya tsare mu Allah ya kiyaye mu Allah ya kare mu Allah ta'ala ce wa qadara rabbuka ubangijinka yayi umarni abinda umarni ya kunsa Allah ta abudu illa iya kada abauta da kowa sai shi wa walidaini ihsana umarni na biyu ya yi umarni su kuma iyaye a kyautata musu in ma yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma har ma idan ɗaya daga cikin iyayen naki guda biyu ko iyayen naka guda biyu suka girma shine kaga yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma yablughanna fi'l mudari مبني على الفتحة لاتصال بنون التوكيد الثقيلة عندك ظرف متعلق بالفعل alkibara maf'ulun bihi muqaddam ahadu fa'il har idan ɗaya daga cikin mahaifanka girma ya kawo musu a lokacin kina nan da rai ko kana nan da rai auki lahuma ko kuma a'a dukkanin mahaifanki guda biyu sun girma a gabanki fala ta kullahuma uffin kada ki ce musu tir kada ki musu tsaki kar ki ji wani kaikayi a zuciyarki in sun sa ki aiki wala tanharhuma kada ki musu tsawa wa kullahuma ki fada musu magana ka faɗa musu magana aulan maganar take kariman mai karamci mai daɗi واخفض ma janaha الذل ki sa musu harshenki ki sa musu mu'amala nuna rahma na tausayi da jinkai wa kul ki dinga yin addu'a ga mahaifanki ka dinga yin addu'a ga mahaifanka kana cewa rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira suna raye ko so da su rabbi rahamhuma ya Allah ka gafarta musu Allah ka musu rahama Allah ka ji kansu su waɗannan iyayen nawa kama rabbayani saghira kamar yadda suka ji kaina suka tausaya min suka lallashe ni ina karamin yaro ku ji ba ku da al'amura suke yadda Allah subhanahu wata'ala ya bi bayan haƙƙinsa da haƙƙin iyaye daman mai haƙƙi ajin farko shine Allah subhanahu wata'ala haƙƙin Allah daban shine a bauta mishi wahdahu la sharika lahu kada a yi ƙosa ne da bautarsa kada haɗa bautar shi da ta kowa kada haɗa bautar shi da ta wani wannan wani kowaye ko mala'ika ne Ko kusan wannan shubha da ta ɗauki mushrikan laraba suke batun mala'iku kenan cewar ai su mala'iku la ya'suna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa saba mu Allah akan abin da Allah ya umarce su su bayi ne tsarkaka saboda haka sai ake bauta musu Allah ta'ala ya ce ranar alkiyama zai turke mala'iku din wa yawma yahshuruhum jami'an wa yawma yahshuruhum jami'an thumma naqulu lil mala'ikati ka tuna lokacin da zamu tayar da su baki daya sannan mu ce mu mala'iku ga mala'iku ga waɗanda suke bautan mala'iku sai Allah ya ce da mala'iku abin nan eh, abin nan wa mana shirin jami'in sun kulli mala'ikati a haula iyyakum kanu abudun waɗannan ku suke bautawa sai mala'iku su ce subhana tsarki ya tabbata gare ka anta waliyuna min duni kai ne waliyin mu ba su ba ba mu suke bautawa ba bal kanu abudun aljin aljanna suke bautawa kuma ku lura wannan magana har yanzu akwai ta cikin mutane sai ki ga an yi hatimi sai ki ga nan an rubuta jibrilu nan mika'ilu nan muhammadu nan abubakar nan allah nan rasulullah kin ga an nemi taimakon allah an nemi taimakon manzan allah an nemi taimakon jibrilu an nemi taimakon mika'ilu ana ba ta mutunci wannan da kyau ko to har yanzu irin waɗannan al'amuran suna nan a cikin al'umma sai ku ga an ya bi an rubuta waɗannan al'amura ɗin ba shi da kyau irin waɗannan dole ne a tashi tsaye a kakkaɓe shirka daga cikin zukatan mutane to wannan yasa wasu suke bautar mala'iku wasu da mala'iku tsarkaka ne hakan nan suke bautar yahusa da yahuka da nasara saboda bayan Allah ne sun yi bautar sun bi Allah madaukakin sarki shi ai ba bautar su za a yi ba duk wani da kike ganin darajarsa da kimarsa da matsayin shi da ke iya gani yana da shi a wurin Allah ai ba shi za ki kama ba hanyar da ya bi ya sami wannan shi za ki ba shi ke da kawai in kina ganin yana da matsayi ya bi Allah to ke ba Allah din mana ba wai wannan za ki zo ki rike wannan za ki zo ki kankane ba Allah ba ta muku ce nan da kyau saboda Allah ta'ala yi bayanin haƙƙinsa yayi bayanin haƙƙin mahaifa hakkin Allah kamar da magana shine a bauta mishi haƙƙin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shine a tsantsanta shi wurin biyayya shi kadai za a bi babu wani wanda yake da wani matsayi da zai fita daga shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da akwai waɗanda suke ganin matsayinsu da darajarsu ya kai su ce alƙur'ani yana da zahiri yana da baƙi zahirinsa shi ku kuke bi baɗininsa su suka sani su suke bi sai da mai babu yadda za a ƙara aya ɗaya ko a rage aya ɗaya cikin alƙur'ani don abin ya citira to tun da ya citira bari su bankar ayoyin ana mata mafinci wannan al'amura da kyau wannan yasa wasu ke ganin su na yanzu suna da matsayi da za su fita daga shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ga wani abin da yake halas a gare ku haramun ne a gare su abin da yake haramun a gare ku halas ne a gare su sai ki ga mutum karin rana tsaka goshin almuru fa karbe biyar da wani abu kai a ganshi da gurasa yana ci da watan azumi a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sai ce ai ku gani bane lafiya ai daga madina yake ya yi buɗe baki a madina ne ya yi buɗe baki a madina ne ya fito sai ya gugura su a hannun wani sai ya karɓe tsalle kuɗe yi sai ya tsallake bahar shi shine ya iso nan ai su a madina sun riga sun yi buɗe baki malaman banda so jahiliya na za a bada wannan kodin sai tun mana kuma irin waɗannan maganganun ne fa ake cewa wai in kin faɗa in na faɗa in mun faɗa wai ba ma son yayi saboda Allah saboda Allah manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam mu ma kan mu shaida fa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yayin hijira bayan magabta mahasada makiya sun yi yunkurin hallaka shi a garin maka ya fita da shi da babban na hannun damarsa wa kenan sai na abubakar siddiq ya fita da garjin azhar maimakon ya kama hanyar madina sai da ya ɗabda hanyar tukuna ya ɗabda bani ya shiga kogo ya kwana uku sannan bayan ƙura ta lafa ya kama hanyar madina sai da suka kwana bakwai a kan hanyar madina kafin su kai allah ta'ala bai ɗora shi bane ya yi furr ya gura a madina sai wani abu a ce wai shi furr yake yi furr ya dawo wani mai babu wannan magana abdurrahman al-akhdari abdurrahman al-akhdari a cikin littafinsa abin nan al-qudusiyya yake cewa idza ra'aita rajulan qad yatiru aw fawqa ma'il bahri qad yasiru wa lam yaqif inda hudud shar'i fa innahu bid'i wa mustadrij fa innahu mustadrij aw bid'i idza ra'aita rajulan qad yatiru in ga mutum fir ya tahi sama aw fawqa ma'il bahri qad yasiru ko kin gashi yana tafiya akan teku dab dab dab dab dab walam yakif inda hududi shar'i bai tsaya akan dokokin Allah ba eh saboda Allah mutumin da ya ci abinci da rana shi za a ce ya tsaya akan dokokin Allah mutumin da za a gan shi ya tsaya ya kura ma rana ido ya kura ma gabas ido wai ya tafi sallah ne kur karfe biyu karfe ɗaya da rabi a nan shine karfe uku da rabi a can madina karfe biyu na rana a nan ranar juma'a shine karfe hudu a can nan tafi sallar juma'a ce wai shi ayi ya tafi maka ya tafi sallar asar ba a lokacin karfe hudu ne a can sallar asar ya tafi malamu ba haka bane ya ce idan ke ga mutum ya tafi akan ruwa bai tsaya akan dokokin shari'a ba tintirin dan bid'a ne kada ki bi ta farkinsa waɗannan maganganun ne ake faɗa ake cewa sun yi zafi abin da suke faɗa dangane da ubangiji subhanahu wata'ala ya fi wannan girma in suna ganin wannan ɗin yana da girma kuma dole ne a tashi a bai ma Allah kariya a bai ma manzan Allah sallallahu ta'ala wa sallama kariya haƙƙin Allah daban haƙƙin manzan Allah daban haƙƙin iyaye daban amma a nan sai ki an ce Allah ta'ala ce wa khafid lahu ma janaha dhulli wai ki durƙusa musu wai shine ayar durƙuso ga iyaye ayar ta kuma ayar durƙuso idan aya durkuso ce ai sai na abubakar yana da mahaifinsa ya durkusa mishi eh aliyu bin abu talib yana da mahaifinsa ya durkusa mishi abdullahi ibn abbas turjumanul qur'an yana da mahaifinsa abbas ya durkusa mishi ba shi yafi kowa sanin fasara alqur'ani ba ya durkusa mishi so ake a bankara har ka durkuso ba har ka durkuso da ake magana a wani sashi ne na arewacin najeriya ba. a wani sashi na arewacin najeriya duk mutanen da suke zuwa daga sokoto ta suke so da suka zo mai nasarar kake kushe haka yake kuma ba wai a najeriya ba ba wai a afirka ba a wani sashi ne na arewacin najeriya saboda haka in da ga ana durkuso a makka to alhazan najeriya sun fara isowa yana cikin abubuwan da muke gane alhazan najeriya sun iso kiga ana durkuso a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsawar tsabar mutunci ki ga ana durƙusu a ka'aba to alhazan najeriya sun iso amma in ba su suka iso ba ba inda ba ki ana durƙusu babu shi wannan a musulunci yan uwa ana bin iyaye manzo Allah sallallahu ta'ala wasallam ya yi bayani wannan littafin da ke gabana sunan shi al-adabul mufrad na al-imam al-bukhari yayi bayani akan abin da ya shafi hadisan bin iyaye da suna ya fara hadisan bin iyaye da su ya fara ana mata mutunci wannan da ke sunan shi al'adabu al-mufrad za ki gana wata kila ya ɗan yi tuntuni haka kamar ya ɗan ɗara maki eh, na wanda muhammad nasir bin arbani ne aiki ne aiki ba aiki ba aiki ne yan kasuwa ba eh waye ne aiki kin san akwai aiki ne yan kasuwa yan kasuwa su buga littafi kai su tattara su ce wa hakaka wal albani wannan daban wannan wanda muhammad nasiruddin albani ne wani aiki eh a ce inda littafin yan kasuwa ne ba abin da ba su faɗa ba ai sai abin da malamai suka ce miki shine zaki abin in dai zaki sai littafi a kasuwa sai zaki iya ganin yan kasuwa masu gandani an ce kaza kaza kaza za su yi larabcin da sunan albani zai shiga ciki in ba ki yi dukka ba sai ki ce ai takikin albani ne haka ne ce ma akwai ibn tafiyar takikin albani ne ce babu shi a bare kuwa za mu karanta hadisin farko a wannan ba tare da mun kawo isnadi ba hadisin abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud yake cewa sa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallama na tambayi farin jakada manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ashe ana mai tambaya ashe ba manzo Allah ba yayin da ake zama a gaban shi bane kamar gawa gaban mai wanke ta cewa ba ai ba ai magana ita na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla wai wanda aiki ne ya fi soyuwa a wurin Allah mai girma ɗaukaka a dukkanin ayyuka wanne ne aikin da Allah ya fi so kuna jina da kyau ai na san za ki so ki san wannan amsar wanne aiki ne aikin da Allah ya fi so don yana da siffa ta almuhabba Allah yana da siffa ta so inna ma yuhibbu tawabin wa yuhibbu mutatahhirin to a aiki da aiki iri kaza da aiki iri kaza da aiki iri kaza duk suna da kyau duk Allah yana son su amma wanne ya fi so kun ji wani da kyau kun ji tambayar kun gane ta sai manzo sallama ya ce as-salatu ala waqtiha shine yin sallah akan lokaci lokacin ta na shiga kina yin sallah wannan shine abin da Allah ya fi jiya wata ta rubuto tambaya mai gina ta baya sallar asuba mai gina ta yana son ya zama armi to wallahi da ya za ta yi za ta iya yin ta ta ga ta fitar da shi ya tashi ya je ya yi sallah dan ta ce musamman ma sallar asuba wallahi za ta iya yin ta daga ya tashi ya je ya yi sallah Allah ka tabbata da wannan da ke ko in da haka ba sai ka mana tana musulmi yana arni ko tana yana arni tana musulma yau dole ne a tashi da usulubi mai kyau udu ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wa jadilhum billati hi ahsan dan ta ga yayi sallah sallah ma ita ce bambancin mu da su kultu sai na ce inda abdullahi dan abbas fuma ai sannan sai ne cikin ayyukan da allah ta'ala ya fi so abu na mai kenan faɗa sallah a kan lokaci tsirata ba magana sallah a zahar biyu da rabi karfe uku ba magana ruruta abin da mutane suke cewa sai ta nuna dama yana da wani ma'aribi ukhra kasuwa yake ya ga kwastomomi sun zo ne sai ce sai sallah ta nuna ta kura mana surutu sai ce thumma birrul walidai sannan biyayya ga iyaye sannan biyayya ga iyaye qultu sai na ce thumma ai sannan kuma sai ne qal thumma jihadi fi sabilillah sannan jihadi dan ɗauka addinin Allah Abdullahi bin Mas'ud ya ce haddathani bihim ana sallam ya karantar da ni walau istazatuhu lazadani inda na ne ya kara da ya kara abin da za mu fahimta abu na farko shine ne sallah haƙƙin Allah kenan kuna jina abu na farko sallah kuma sallan nan ba za ki yi ta da haka ga iya da kakanni ba a yadda annabi sallama ya hau min bari dab dab dab yayi sallan nan sahabbai sai gani ya sako ya ce sallu kamar ra'aytu muni usalli haka za ku sallan nan sannan biyayya ga mahaifa kun sannan sai jihadi duk jihadi wa zurwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah amma da ke biyayya ga iyaye ba wani mutum ya yi tafiya tun daga sana'a tun daga kasar yaman ya zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son ya ba shi izinin ya tafi jihadi ya ce iyayenka a raye suke ya ce eh, ya ce tafi wurin su ga ya carga da kai jihadi wurin su hadisi na biyu da ya kawo shine hadisin Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar yake cewa ridar rabbi fi ridar walid wa sakhatun rabbi fi sakhatul walid ridar rabbi yardar ubangiji ki samu Allah yarda da ki yana gasgatuwa ne bayan mahaifa sun yarda da ki in dai kina son Allah yarda da ki ki iyayen ki kiga kin yi abin da iyayen ki za su yarda da ki wa sakhatun rabbi fushi ubangiji fi sakhatul walid yana ga fushi ne na mahaifa Allah ta'ala ya sani Allah sani hadisi ne na abu tufai yake cewa su ila aliyu radiyallahu an an tambayi sayyidina ali radiyallahu ta'ala an Allah ta'ala ya kara mishi yadda na wannan al'ummar kenan wanda yake ya fatattake kullu kullu abin da marikin mu'anidi a zamanin ali bin abu talib sai da aka samu magabta sun taho sun yi fito na fito da shi aka samu wasu kuma ma'ana mazabta khawarij kenan da suka ce shi ya kafirta ma'awai aure bin abi safiyan ya kafirta kun da ke ko sai da wasu abin abin hannu kenan wasu kuma saboda tsabagen san sayin na ali sai da suka allantar da shi saboda haka da an yi tsawa sai sun ce tsarki ya tabbata gare shi wannan alamun rafa suna yana cikin addinin shi'a ali bin abi talib sai da ya kona su sai da ya babbaka kasu da wuta yaji suka ce sai yanzu ka tabbatar da cewa shi Allah ne Subhanallah. alazim Ali bin Abi Talib yake cewa aka tambaye sayyidina Ali aka ce hal khassakum an-nabiy sallallahu alaihi wasallama bi shay'in lam yakhussu bihi an-nas kafa aka ce ya na Ali shin Allah ta'ala ya keɓance ku ku ahalul baiti da wani abu na musamman wanda bai keɓance bai bai al'umma shi ba kun ji tambayar Shin ku a matsayin ku na ahlul baiti akwai wani abu da manzo Allah sun salama ya keɓance ko da shi sabanin mutane baki ɗayan su qal sai sai mali ya ce ma khassana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lam yakhusu bihi nas babu wani abu da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ware mu da shi wanda bai bare mutane mutane shi ba illa ma fi qirabi sayfi sai abin da ke cikin kuban kuban takobi na ai kusan kube gidan takobi sai abin da ke cikin gidan takobi na sai ki tambaya me a cikin gidan takobin shi ko rage na tambayar ba summa da sahifa sai ya fito da wata takarda daga cikin wannan gidan fa idza fiha maktubun sai ga abin da aka rubuta a cikin wannan takardar la'ana Allahu man zabaha li ghairillah Allah ya tsine ma duk wanda iyanka ma wani Allah ko kuda ko kaza ko talatalo ko agwagwa ko sa ko bakin jaki duk wani abu da aka yanka da wani Allah wannan aljani ne wannan gunki ne wannan duk wani abu da aka yanka wa wani Allah Allah ya tsine ma wanda iyanka waɗannan al'amuran da ake faɗa wallahi tallahi ba abin wasa bane akwai waɗanda suka ce in suka ji an faɗi magana suna jin kamar ana ma waɗancan ya fani akwai wanda ya ce mana ya take mu wani dabba zai yanka da zai yanka sai in surakate surakate bai ji ya faɗa ba amma tabbas ya ga ya ce yas, ya rubuta ya yanka dabba shi wannan ya ji da kunnensa kuma ba za ki ce ko ahlus sunna ba ne a, ba za ki ce ko ana kawai shi wannan ya ga ya koma dai waye ya ga abin da ya yi da kai in an magana mutane su ce da me ake magana irin waɗannan al'amuran alhalin su suka fara albabi an kula Allah ta'ala ya tsina ma duk wanda iyanka mai wani Allah tsinuwa ta nauke kenan, ta daya la'ana Allah man saraka manaral ard Allah ta'ala ya tsine ma duk wanda ya saci bikon da ake sanyawa a matsayin iyakar fili iyakar gona duk wanda ya canza an sa iyakar gona nan iyakar filin ki nan sai kika je kika canza shi kika dan gusar da shi Allah ya tsine ma duk wanda in kika ana tarkici kan fili ana ta rikici kan fili a zo a auna a auna a sake aunawa yake da filin kama yana a ashe wata hatsabibiya ce take zagawa da duku-duku ko bayan almuru sai ta sa a haƙa ranu a canza ma wurin a canza ma wurin wannan mana ɗin wannan dukkan ɗin wannan alamar da aka sa sai ta sa a canza sai ta sa a sa ruwa a yi kaza sai a nuna da gobe kin ga kika auna shiga naki yalo Allah ya da mutum mata da ta wannan duk mutumin da imanin wannan ta nawa kenan ta biyu la'anallahu man la'ana walidai Allah ya tsine ma duk wanda ya tsine ma mahaifansa duk wanda ya tsine ma mahaifansa Allah ya tsine mishi tsinuwa ta nawa kenan la'anallahu man awa muhdisan tsinuwa ta hudu Allah ya tsine ma duk wanda ya taimaki mabarnaci duk wanda yake mabarnaci ne barna a cikin addini barna a cikin al'umma duk wanda yake mabarnaci ne yana lalata a cikin mutane yana barna yana sace-sace ko yana kago addinai iri daban-daban yana sawa a cikin musulunci yana musu kwaskwarima yana cewa an manzan Allah ya ce man sunna sunnatan hasanatan haka kawai dan ya samu duk wani wanda ya kawo bid'a Allah ta'ala ya tsine mishi duk wanda ya bashi kariya to ba wai bid'a ba shi a bai ma dan bid'a din kariya ma kawai wadanda wannan ba karamin masifa ba ce Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya tsare mana imanin mu Allah ta'ala ya tsare mana imanin mu Allah ta'ala ya tsare mana aqidan mu Allah ta'ala ya tsare mana manufan mu yanzu dai mun fahimci a waɗannan ayoyi mun faɗa haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala ne abota mishi shi shi kadai hula la kala. haƙƙi na biyu shine haƙƙin iyaye wannan kuma mun yi shi tun a tafsirin bariya a lokacin da muke maganar wa abdullaha wala tushriku bihi shay'an sai Allah ya ce wa bil walidaini ihsana haka na a tafsirin mu na bara mun yi qul ta'alu atul ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bi shay'an wa bil walidaini ihsana ku lura amma wata zaki ga kawata ce take juya ta mahaifiyarta babu dama ta samu naira goma wani abu a hannunta sai ta biyo ta hannun kawata kawata ce take da faɗa a ji a kanta Allah ta waɗannan fitattunu ne iyaye ba a canza su uwa da uba ba a canza su amma ana canza kawa ana canza abokiya ana canza abokiyar garan wata kawa ta ke sai kin yi shiru sai ki ce fa tare kuke firamare amma lokacin da kuke firamare na kamar gwara kuke kuka fito duniya amma daga baya kuma an canza kun zo kun shiga kwaleji ake wasu kawayen kuma kun zo kun shiga diploma ake wasu kawayen kuma ina ka dai ji da kyau haka zama ku gani iri daban-daban amma iyaye ba a canza su kuma a lokacin da aka haife ki iyayenki fa addu'a suke yi Allah shi raya abin da addu'a ake ma iyayenki Allah su raya Allah ya raya Allah ya raya amma ke ce ake da iyayenki ce ake da ke Allah ya raba lafiya kun san akwai bambanci kun lura lokacin da aka haife ki ce ake da ce ake da ki Allah ya raya ki Allah ya daya baki amma ke yanzu ce ake da ke Allah ya raba lafiya kin san akwai bambanci a ciki ina fata muke ce wannan da kyau kin san akwai bambanci a ciki saboda ka wallahi da mutum ya kuskura ya bari wani abu ya bari wani kuda ya taba mai mahaifa haƙƙin mahaifa ko bayan sauran su haƙƙin su ne ki biya bashin da ake kansu haƙƙin ki ne ki musu addu'a ba wai addu'ar bakwai addu'a arba'in addu'a talatin addu'a shekara ba wannan duk wani nau'i ne ya damfara na cuta a nan nan kwari akwai wani gida da aka je za a addu'a da aka je za a addu'a din sai wani yake ce da malaman yana da ɗafa shi cin kenan yana da ɗa kuma an ce ɗin yana abuja kuma ya zo sai mu abu ya ce yawa to to to to to to ba kuma ba kuma ba kuma yanzu za a canza salon addu'a malamai mutanen nan fa sun sha fada akan kuɗi a ranar biki ranar addu'a suna fa akan nasa fa an sha fada ke kina ji da zafin mutuwa su wannan suna fafutukai ya za a ku fito da kuɗi ne ya za a fito da abinci shi ne aka san majaza addu'a bacin janaza nan ga malam mai tamaza wanda bai komai da tambaya ba ba sanin kabali ba ba a tambayar malam gurusa ina aka san majaza ina aka samu halaccin addu'a bacin janaza a yi addu'a bayan an kammala jana'izar mutum a tayi a ce a kawo salatu cewa ake kowa ine addu'a ina aka sani a fito da tabarni a zo a zazzauna a kofar gida wannan aliyu na magizari da yake faɗa kin ko san ba ibnu taymiya bane ba muhammad bin abdul wahab bane yake tambaye cewa tambayar malam guruza ina aka samu halaccin wannan kwana uku ana zaune da nan gidan mutuwa yake kai abinci gidansa ya ci ya aiki a gidansa ku kuna ji da mutuwa wai kuma dole a ce wai sai kin yi haka ne yake son mahaifanki ba haka bane ba wani kuɗi da zaki bayar a wa mahaifanki addu'a kamar ki buɗe bakin ki addu'a rabbi rahmuhuma kama rabbi yani saghira rabbi rahmuhuma ai wannan addu'ar dagiya zaki yau din nan kiga ta zauna a bakin ki idan da bata zauna ba rabbi rahmuhuma kama rabbi yani saghira ya Allah ka ji kansu Allah ka yi musu rahama kamar yadda suka ji kaina ina karamin yawo iyaye ba a canza su iyaye addu'a ake musu bayan sai wasu ki biya bashin su bayan sai wasu ki ci gaba da musu addu'a ba za ki daina musu addu'a ba har sai bayan da su ina ba ta mafi wannan da ke ko kuma duk wani kuɗi da zaki bayar a yi wa mahaifinki addu'a ba fa ke ba dan idan ki zaki tsaya minti talatin ki addu'a shi in yi minti ɗaya ya kammala kuma kullum sai su dinga nuna wa mutane kin ta Allah Allah ba zai karba ba sai idan su ne suka yi addu'ar Allah zai karba a yana aka samu wannan idan mahaifanki suna da yan uwa ki dinga sadar da zumuncin su idan akwai zumuncin da ba a saduwa sai ta hanyar mahaifanki sai ta hanyar su ne ki dinga sadar da wannan haƙoƙi ne na mahaifa ake da su Allah ta'ala ya gafarta mahaifinmu Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ta'ala ya hasa kabarin su Allah ta'ala ya haska kabarin su Allah ta'ala ya sanya aljanna ta zama koma a gare su Allah ta'ala ya sanya aljanna ta zama koma a gare su rabbi irhamhuma kama rabbaya kama rabbayna saghira rabbi irhamhuma kama rabbayna saghira rabbi irhamhuma kama rabbayna saghira subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik